kawai mu ɗibo rana. Rana kuma ai ni wallahi ina tare da kai ni man ta ma nake ana rana. Ai yasa nake so in tsaya takarar kansila a garin nan. Idan aka idan aka zaɓe ni nasi to kun daina zuwa yan mata sun daina zuwa da ba. Kai. Bohol zan sa a yi a cikin garuruwa. Ka ka ce min idan na wuce ranka ce min hajiya mare Ka kai Saudiya ka sai mota. A'a ai ba iya mota kai. Ai hajjirgi. sai na siya miki kai dan Allah sosai ba <laughs> gaskiya na ji daɗi na yi babban sa'a na samu miji mai suna bashir <laughs> ina kimfi su kimfi su aji <laughs> kai kai kai a kan bata miki lokaci da yawa fa wallahi na ma manta tono a rami ka ba dai kai ka san umma ko wallahi umma sai ta zane ni duka fa kika sai yanzu ka wannan magana ba karewa za ta idan ina ganin ka ba zan iya tubar in tafi yarinyar da a ce tun da za ka aiki ka ɗiba ruwan nan har yanzu a ce mutum bai dawo ba yaran shara kike ki bari na zo na yi ba. Amma ba ki da mutunci yarinyar nan tun ɗazu na aike ki rafin nan don girman Allah sai yanzu zaki dawo. Na san kina tare da wannan tsinannen yaron nan ba abin da zai tsinana miki wanda ko kuɗin anko ba zai iya siya miki ba. Bai kalli yar gidan rafi ba ta auri mai mota bai ga ota ba yanzu. Ni kika san kunyata wannan ƙauyen ko? Amma wallahi mutane ne suka yi wa arafi. Ah! <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi Allah ka mana sauki wannan koro koro baran da sana'a ka ka kuma baka da sana'a kai ba almajiri ba ka koma maula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai rayuwa rayuwa rayuwa ranka zaka sha kallo alquran Allah ya sa da shi Allah ya sa yana gida. Aka ce mana akwai zamanin da zo mu hana zuwa sallan juma'a ai ada mamaki. Salamu alaikum. Ah, mu alaikum salam. Ah bismillah muna. Ah, bismillah bismillah. Ah, ba zama ne ya kani ba. To zuwa ne in kawo ma kashedi. Kashi. ki. To to wani abun aka yi? Kwarai an yi shi. To ya aka yi? Eh, to ka tashi mana. A'a ai ka tashi mana. Na tashi ya aka yi. Abin da aka yi shine. Eh. Watan ɗanka. Eh. Na ce ya daina zuwa wajen kyata, to na yi mata wiki amma bai ah. daina zuwa ba eh. sai ya ringa zuwa yana rabewa a cikin bango kamar tsohon kadangare shi dan na eh yana bushe mata kunne eh. tunda na ce ya daina zuwa ya rabu da ta ai sai rabu da ita ka san kadangaren ya ga kadangaruwa to eh. to wannan kadangaruwar ta fi wannan karfin wannan kadangara kowace ƙwariya da eh. abokin burmunta. Wannan haka yake. Ko ba ka ba? Ka gama. Shi ne na zo na ce bari in eh. kama ka shedi eh. daga yau sai yau. Daga yau sai yau. Ka da ja musu kunne. Idan kuma bai ji ba, in ko bai ɗauke ka da mutunci ba, bai ɗauke ka daraja ba, ni zan ɓata lamarin al'amarinsa. To albishirinka, ai naci ne kawai irin na yaran zamani daman. in ban da naci irin na yaran zamani daman wannan yaro ai gaba ɗaya bai da kamata ma je yaje wajen yarka ba ai in kaga godiyar da sirri a wani ta kayar sannan ba a gane gurgu a kwale-kwale sai a miƙe to amma ni ba gurgun bane ko ballati tana shiga kwale-kwalen in miƙe ko Allah ka mu zamani wayo zara irin zara'an nan ne suke zuwa su kashe ni eh, Allah ba ku ba kuma eh Kuma me? In gaya maka. Eh, na tinka. Ni. Eh. Daga kanka. Eh. Har zuwa shi kan ɗanka. Eh. Wallahi wallahi na fi ƙarfin ku. Saboda inda ba a san asalin asali ba. Eh. Da shi ne za a zo a yi ma wata burga. Eh. To Allah ya sa kamun da ya zama toye mata. Eh. To ni ina da fatahi kuma ina da wani sirri wanda zai zama cewar ko kai ne kace za ka sa ta a gaba wallahi Allah na fi karfin haka ita ma kurwata ta fi karfin idan kana lakama da kai maye ne ya kuma gaji mai ta a wajenka to billahi al'azim azimu kurwanmu da ɗaci kuma ɗacin ba ƙaramin ɗaci ba ko daciya ɗacin kurwanmu ya fita wannan shine barin barin ma jifa sauro daga tari yanzu kai ne kake gaya wannan kalma na gaya maka Allah iko na gaya maka dan ka zaka sha kallo eh wane ne kai A'a ba kowa bane. To eh, ba kowa bane. Akwai da zamu haɗu da kai. Ban talbatete. Allahu akbar. Ba komai. Na san da zan yi. Ban zabbar Wannan haka yake na san da zan yi da Shashigin shashashai. Eh, eh eh. Kuma wallahi da yau sai yau. Eh. Idan baka da ja ɗanka kunne a kan yata ba in kuma mai ta ce ya kama kurwa yata wallahi wallahi zai ga irin yadda za mu yi da kai. kai ma ka jama ka kunne ta raba da dana domin take nace mai saboda tsaban naci irin naku da masifan naci irin naku na zira'ar ku take makale mai take nace mai ka ja mata kunne ta raba da dana ba ita ba dana. ya za ta kunne ya za yi ta nace masa ai wannan kurwar da yake lasa ta ya ringa lasa saurara mun saurara mun kaji albasharinka ni din nan nan taure na haifa kai me akwai ka daura abinka ba gaji kai kai na saurara maka ne kana Allah ya saka saurara mu eh nace taure na haifa kai ne ba taure abun ka ba dan wannan karin taba ka in taba in janyo wa kai na eh, masifa ba eh. wallahi da duki ka zanyi kar ka gane ina tafiya kamar na kowa sauro ta-ta-ta billahi allazi in zawo zo zo nace zo maka zo da zo mu je ka mana hmm. ba ba ka zo bane hmm. ban da zancen wasu hmm, kake yi ba kake yi ba zancen wasu Allah hakila ni kana ka ni kana ka ni kada ka la haƙila haƙila la haƙila ne shaidani kasuwa wallahi dan ba shirya bane wallahi dan ba shirya bane inda na wallahi ta kuma jama'a ga maye ya kama ni jama'a ga maye ne zancen banza zancen wafi an gaya maka ni na wasa ne ni na wasa ne har kai saka zo ka samu hannu in ban da ma duniya ta yi sanyi ye eh? in ban da duniya ta yi sanyi har kai saka zo ka gina ka gani wannan wayo mai wayo mai saka wayo mai dan kuka mai jawo wasa jifa dana ne ya jawo ka gara ba dan namiji tsayayyen dan kasuwa kai bashir bashir zo ya ka zo daman kai nake tsamayi a nan da tsinin na fita Amu alaikum salam. Kana kana hutawa? Eh ina ina jiran ka dai. Ina hutu ga talaka. Eh, ba ina bashir ɗazu ɗazun nan malam kalla ya zo har kofar gida ci min mutunci ya karya min tarihi na yau rabona da kokowa na fi shekara saba'in da uku amma malam kalla ya zo karya min tarihi na yau ni ne har da kokowa kofar gida malam kalla ya ci min mutunci dan haka ya ce in ga maka ba kai ba yarsa to kuma ni ma ga ina ga maka ba kai ba yarsa ita maryam din ita maryam din ko mariya ce a to maryam din uwarka ce da ka san bakin tarihi irin na mutane da baka rabe su ba su ba saboda bakin talauci irin na gidan su malam kalla tun da suke a karkarin nan ba su taba mallakan muhalli ba sai dai idan an mutu su zo su shige gera kafin magana su araba gado ai hakuri baba insha Allah za a san yadda za yi kuma shi arziki ainihi ne na Allah baba to yi mun wa'azi to gonin ma da yake noma nawa ne kuma yau din zai daga mun gona na ba ruwana da an yi shuka ɗauɗin nan ya ɗaga min gona na ba ni da ni ne ja ba ai yasa nake ta ce mini akwai inda za mu haɗu mantawa yi Bashir kaga baba ya ce dole sai na auri wannan annabin Bashir wallahi ni ba na san shi dama kuɗinsa su baba ma suke so wallahi ni ba ruwana da shi ni kuɗin ma fa ban yarda da su ba daman da ganin mutum da kuɗi kawai shi ke nan a ce za a ɗauki mace a bashi watakila ma ɗan mafiya ne kawai saboda sun gan shi da babban mota ya shigo ni suka san me Allah zai zama da ni ai bai kamata a ce sun mun haka ba zan sun gabatar da shi wallahi ni dai babu bai bari na aure ka ba wallahi sai dai in gudu in bar musu gida a kai ki gudu ki haƙuri kai ki gudu za a san yadda za a yi Allah ya tabbata ni dan ya maka wannan da kake gani ya ta ce halan malak ba wani ne ya isa ya ce sai na ba wato daman daman ha kake zuwa kake labewa kamar tsohon kadangare ko a cikin bango dan kwakwalwar ubanka ko ka dinga bushe zan same ki ne zan zo tare da ke ne saboda kai daman maitar da ake zance mayan ne kai ka daman maye ne uwaka kuma tsohuwar kwartuwa ce kin gaskiya iyayen maryam faɗa ya a can sun kuma ma ya sai ta aure mai kuɗi kuma halin ba a san yadda ya samu kuɗin ba ba kuma a san ya waye iyayensa ba Ko ai ku ne daman ba ku sani ba daman ta iyayen maryam kwaɗayayyu ne su kwaɗayayyu ne sai dai kawai mu yi fatan Allah ya shirye su su daina abin da suke yi kin ba tafiya Yan mata, yan mata, Allah baki zuwa Allah Yan mata ke To wanda abinki in ake ga saurayi ya kai da mace yana tambaya ta da gidansu. Ai dai katuniyar gizo ba ta tu. Gaskiya ni na kuma tun kwanta ma. So ni in kin amince ni zan aure ki man tafi da ke birni can mu koma can da Gaskiya ni ina da wannan to banda abinki ai mace alluran cikin ruwa ne mai rabo ka dauka saboda ka ni ba zai ban tsoro ba shi bashir din da kika ce kina so ko kuma saurayinki ya ci gaba da nema nema an ci gaba da nema mai rabo a tsakanina da shi sai ya dauka ko kuwa gaskiya ni ba zan iya rabuwa da shi saboda ina son shi wallahi na sani to amma abin da nake so dan Allah ki hakuri ki gaya min gidan nan da sunan naki zan gaya maka sunana sunana Maryam gaskiya ne Maryama Maryama mai babban suna to ki da ƙara haƙuri ne da Allah to gidan naku fa ina ne gidan ku kaga idan ka yi can layi layi na farko na biyu idan ka tambaya gidan malam kalla za a nuna maka amma fa ba soyayya a ba damuwa kake damu ba damuwa nagode nagode

gashi wallahi wannan haka wannan kokari a ba komai wannan hidima haka wallahi kai yaro Allah ya maka albarka Allah ya ƙara buɗi ai ni rabona da kuɗi tun na saurayi ɗan shekara goma sha biyar su ma ba wani wahala ne ba na samu mm. wato zakka ce ake ba wa sai ni ma Allah ya da rabona eh sai Alhaji Abdul Amat eh. sai ya ce ingo baba ka je ka siwa ƴaƴanka dan garin rogo da garin masara eh Allah ya albarka Allah ya albarka irin wayannan fararen kuɗin ka dinga karɓa ke alhamdulillah Idan wannan abu ya ka dinga karɓa ke Allah ya maka albarka ai ba matsala to bani in shiga kira ma ita eh da mun yanzu yanzu nan mm. ta tafi ɗauko ruwa eh. amma sai na ce mata kar ma ta je ɗauko ruwan eh. ta zauna tukunna mm. na kuma sa ta dan wani aiki a cikin gida eh tunda kuma Allah ya kawo ka mm. ai shekenan ba kuma ba Bari turo ma ita eh ba kuma Eh Maryam. Kenan. ya aikin da ne na fara an taya ba wannan dan lashewa shi. Maryama Maryama. Barka da fitowa. Ya dai? Wai kai baka jin magana ne soyayya dole ce na ce ba na son ka ba na son ka. Na fi son Bashir komai talaucinsa haka zan zauna da shi. Idan kuma ka tilasta mu wallahi sai na zama ashirin ka. Maryam! Maryam! Maryam! Wannan shi ɗin wani irin mayen yaro ne haka. Ya zuwa ta takura mu? Kuma ni gashi ina son ta gaskiya. Kuma gashi mata ce wai wai za ta zama a na ko kuma ba ta da hankali ba. Amma ni wallahi ina son ta. Wallahi ba zan ta ko. Ina nan. Hatsi so wannan ko ya gani tsaye. Haɗa mi juta ni ma. Kuma da yawa kirci ne. Nan. alhamdulillah eh? da fitowa alhamdulillah da fitowa na fuskanci cewar ba wata matsala kun eh. gana tsakanin ku da kai da ita kun sasanta sosai ko eh to kun gaba amma dai akwai yan matsala dan ƙara dan ja ne mutsiyacin yaron nan tsinannen yaron nan kegin yaron nan dan mayu eh, wasa matso ko kwartuwa da yake sha sha ne bai da komai ko asi ubansa da uwarsa ba su da shi in ban da zaba talauci iri na ko ga citta baba yara kuwa eh na ce masa ya rabu da yarinyan nan ya rabu da yarinyan nan kai wannan tsinan nan yaro wannan dan bazan yaro billahi lazi idan na ganshi na dinga tumurma sashi na dinga tattaka shi wallahi sai ransa ya baci kaga na bazan yaro kai wai dole ne sai ka aure maryam to wannan ba ka ita ba wallahi ga wanda zan baiwa nan eh kai za a baiwa ki tozarta ni za ki ba wulakanci ni za ki ba mutunci maryam maryam fito zona sakariya ni za ki nema ki tozarta a garin nan ki ci mutunci a garin nan yaron nan dan masu hali ne kuma ki kalli wannan gidan duk da dai a ciki muke ba nawa bane haya nake yi kudin hayan ma gagara ta ke yi kullum mai gida ya dinga zuwa yana tozar tali a cikin unguwa yana cin mutunci yana cewa barin ban mai gidansa zan yi yaron ne yayin mun alƙawari cewa zai zai zai zai ya gina gina zan koma can Shi ne zaki zaki ci masa mutunci kice waje ba ki kaunarsa wakin zaki fi son kowa ne ne bushiro ba bushiro ba kwa bushiro ne wallahi ƙarya yake yi fito da fito zo nan zo nan za ki so shi ko ba za ki so wancan da nake ga sau ba ba zan haƙura ba ba zan haƙura ba ke kika san ke ke kin san gaibu ne nace kin san gaibu ko ni zaki nuna wa wayo ko kuma ni zaki nuna wa kin san yau ke ke maryam Ƙarye ki ta sha ƙarya billahi lazi dan gaya miki yau zaki ci gobe dan ki.

Ba Marina! Ba Marina! Allah ba mu ne ya shi. Sai kice kira san wannan. Sai kice kira san sutkuna. Ga yau. Babu ciki na na ciwo. Ki ma mutu. Ki ma mutu. Ki ce ga abin da ga mutu. Ki ce ga. Babu ki hakuri. Ki hakuri. Wannan yarinya. Wannan yarinya. Wannan yarinya da ka bayyana da kai ke ce ko horon shedan ce. kawai ya sa kin kame to ba zai yi ba wallahi sai dai sai dai auren nan bana ban da rai sai dai auren nan ban da rai Allah gare gare mutu da dai ki auri wai bashir gara ce yau ba raina dan ga miki kin yi dai wannan din shikenan shikenan shikenan kin samu lafiya haba maryam ka eh? ina arziki yake ka ina mutunci yake dan mutunci dan arziki yaran na duk sanin zo sai ya dauki dubu ɗari ya bani ko dubu hamsin ya bani ko dubu talatin ya bani kuma ya ce ya gina gida ƙerere wanda zai zama cewa in koma can da mahaifiyarki da dai mahaifiyarki ma ta rasu ya ce kuma zai mun aure ya aura mun wata ye eh? kuma zai zama cewa ya ɗauki wasu maƙudan kuɗi ya dan bude min wani shago da zan rinka sayar da kayayyaki a cikin gidana shi ke na ai tunda kin yadda Allah miki albarka Allah miki albarka yawa Maryama ta ba el Maryama el baba Maryama el baba yawa Allah miki albarka kin ji ko Allah miki albarka yawa ai shi kenan ma ciki ke ki dauki abinci eh alhamdulillah ka gani amma yin gadan ni ta haka ba da ba za ta yadda ba cewa ta yi wannan kafafun yaron Nan banza ma ina jin asiri ma yarinyar nan ko kuma tun da ubansa maye ne ina jin ubansa ne ya kama mata kurwa shi ma ya kama mata kurwa shi isa ba wanda za ta san in ba shi ba duk sanda ya nan to sai ya lashe kuryar ta sai ta ce sai shi sai shi sai shi Allah ƙara masa tsawon lokaci yanzu dai kaga dai gashi buran nan nawa duk da gidan nan barka kai bana zan kwashi hatsi in Allah ya da man da zan yi ba a gonan nan sai ya zama tuciyoyin Allah da ka san wannan gonan nawa ne ko? Na san taka To a bani abuna yau nake da bukatar gona na. To ai kuwa ban ga yanda za a yi wannan gona in baka ita ba. Saboda taka ce? Ko ba ta bace. Amma dai ya zama ah. to cewa ka dubi yabanyar da na shuka. Da gero. Da dawa. da wake eh. da gyada eh. da masara ai in gwal ka shuka he ka tumbake ka je tumbake ka je ka dasa shi a wani ka bani gona na abin da bai taɓa yiwa bane baka isa ba dole kuma ya ka bani gona wallahi kai ma baka isa ba kai ka san baka isa ba ko za a kuma ne nace ko za a kuma ne to in ma za a kuma din ka san kai ka bani gonan nan fa ba zai yiwu ba dole gonan ka ce kai ta kana da gado nan naji kai kai kana da gadon shuka da nayi ne sa ka kai sai ka bari idan rani yayi na kwashe amfanin gona ta kaf sai ka zo karbi gonar ba zan bari ba ba zan bari ba sai in gani ba zan bari ba kar ka lalata mun shuka kar ka eh? lalata mun shuka an lalata shuka an lalata shuka Nace an lalata shuka. Ka daina na gaya. An lalata shuka. Ko za ki dau mataki ma. Zan dau mataki. Ka dau mataki. Zan dau mataki. Ka san dai ba zaman kanka kake ba ko? Eh. Ka san kana zaman hukuma? Kwarai kai ma haka. kuma ni ma na eh, sani ayi. to ashira ne kai baka san kana zama hukuma mace ta baka saboda kai basira eh. tale tale ce da kai <laughs> wallahi kwakwalwar eh. kwakwalwar tale tale ce kai kuma na agwagwa kai ne za a dauke ka a dauke ka gida a je a kai ka wani gid makotanka idan an kai amma ka dawo ka shiga gidanku ba za ka iya ba sai ka zarce to kariya da haka na gane gona na ai da haka na gano gona na tun daga gida na taho eh, eh. ƙarya ka ta ƙarya eh. kuma za ka tumbuke ka tumbuke kuma ni yanzu nan ma ba inda zan kai ka gaban mai gari zan kai kara ko za a kuma ne ko za a kuma ne na ce ranka ko za a kuma ne ranka zai ɓaci ah, ah, ah, manya manya da ku manyan da ku ce wannan dakata haba baba har da kai tsofai tsofai da kai tsofai tsofai da kai To me ya hada? Me ya hada? Me ya hada? Gona ta nace sai an ban. Me ya hada? Gona ta za a ban. A daga mun gona na yau. Kai ta kwaikwaiwa ma ta ci ubanta. A gaban nawa? A gaban nawa? Ah, a gaban nawa? To wannan abun ya fi ƙarfi na. Saurara mana baba. Ka san ni waye? Na sani. Eh? Ya hakuri. Eh, na fa Ai har gaban gari. Har gaban dagaci. To ku shige mu je. Ku shige mu je. Tafi fari. Ku shige mu je. fari je masainin farkona Allahu kai ne masainin ƙarshena na kai ta salati ga manzo annabi a wato dama Maryam dalilin da yasa na ce mu haɗu ke a nan wajen wata magana ce nake so zan gaya miki wacce kunnonki za su yi nauyin jinta kuma ƙwaƙwalwarki za ta shiga ruɗani sannan zuciyarki za ta baki amma duk irin abin da zaki ji a ranki to ma irin shi nake ci a wato maryam abin da nake so da ki me zai hana ba za mu bi abin da iyayenmu suka zaɓa mana ba ma'ana mu haƙura da junanmu bashir mu rabu fa kace amma bashir ka bin mamaki ashe za ka iya rabuwa da ni me yasa ba za mu ganar da iyayenmu cewa soyayya gaskiya ce tunani na za ka iya rayuwa da ni duk wuya da rinzi ashe dai ba haka bane amma ba komai bashir ni babu wani haƙurin da zai kawai ta kyale. maryam maryam kana sai wata rana kalma ce mai bani tsoro maryam wannan kalmar taki ta mini horo tunda ki kace iyaye na kar in turo dan yayan mahaifinki da shi aka bijiro aka ce shi zaki aura da shi zaki zauna ni na so a ce da ke zan yi rayuwata sako nake faɗa daga zuciyata so da yawa na ga ana cutar kumata, ta ba na so ku yi mummunar fahimta kada ku ce na faɗi san ra'ayina hakikanin gaskiya ne ke nake so kuma sanki a zuciya yayi na so ni ƙaunar ki ko da kuɗi sai na fanso da kin ga raina ya ɓaci ke zaki taso ki dinga rarrashi na a kowace rana me maryam tai muku kuke ta kura mata kullum kuna barazana da rayuwar ta wanda take so kuma kun hana ta wanda ba ta so shi kuka ta hakan bai dace bani a gani na shi aure na da hakan ba cinikin bawa da yanzu bayi ake ba ya'ya kiwo aka ba ku sai ku duba su ma iyaye ne a watan wata rana duk wurin da za ku yi mata ku yi gare ni don in kun taɓa muryan kun cutar da ni so da ƙaunar da take min shi ne ma'auni don ita ya mace ce tana da rauni soyayya ba da baki ake ba ku dinga dukanta wannan ba zai raba ba haɗuwar jini kuma ba kuɗi ba ne ba so ikon Allah ne ya kan zama uku ba ba wanda ya taɓa ganin sa in uwana sai dai ka ji shi a ranka yana ta yawo in ma kai rashin sa'a sai ya zama ciwo Bashi da magani ko nawa za ka kawo shi ciwon so tafiya yake ya dawo gashi ya ɓata mini kalamari lamarina shi so a zuciya yana sanya targaɗe musamman soyayya irin wacce aka daɗe in an raba ta zuciya sai ta koɗe a wata rana mu duka za mu shuɗe wannan ita ake kira da wata rana biyu sai mun je ga jalla sarki maryam ko me ke kai min na ya haife miki allah ya baki iko na bin mijinki sannan ya sa aljanna ce maku mariki bashir abdullala ce sai wata rana